ان هذا ما كنتم به تمترون حقيقه wannan azabar ita ce wadda kuka kasance kuna shakkun afkuwarta a ranar alkiyama amma yanzu shakka ta gushe muku da ganin wannan azaba